yan uwa masu sauraro ina gabatar mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda aka saba duk ƙarshen wata wannan kungiya mai albarka ta nisa'ul sunna foundation ko alkhairiya takan gabatar da lacca wa 'yan uwa mata ma'ana takan gayyato manyan mu daga guri daban-daban domin a gabatar musu da nasiha a wannan ƙarshen wata da ikon Allah ubangiji ta'ala ya taimake mu mun yi babban kamo babban malamin mu shek Abubakar Muktar Allah ya ƙara masa lafiya shine zai gabatar da wannan lacca kuma kamar yadda aka gani lokaci ya ja ba za a yi doguwar gabatarwa ba don haka za mu ba malam dama domin ya ci gaba da wannan nasiha waɗanda suke cikin gida ya kamata su fito domin a ci gaba da wannan karatu muna fatan Allah ya malam taimako Allah ya ba mu nasara cikin gabatar da wannan nasiha malam tafaddal mashkuran ma'juran insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة وانا مسلاتي من البركة مسلاتي ندو بيلت من رنجمية يولا سواء زينا ماتا واندا mu'assasatu nisa'i sunna da nan yola suka shirya muna fatan ubangiji ta'ala da yi riko da hannayenmu ya samu faɗi daidai abinda aka ci mai magana a kansa shine tauhidi wato abinda ya shafi aqida imani da Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan abin da ya wajaba mutum ya ƙudurta a zuciyarsa tauhidi shine babban al'amari shine musuluncin gabaɗayansa. saboda tauhidi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko manzanni gabaɗaya. ɗaya ya saukar da littattafai daga sama kuma ya shar'anta jihadi fi sabilillah tauhidi shine mabudin shiga aljanna wanda idan mutum ba da tauhidi ba zai shiga aljanna ba ba mai shiga aljanna sai musulmi ko mumini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la tadkhulu nafsun la tadkhulu aljannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai wanda yake musulmi wanda yake mai tauhidi abinda ake cewa tauhidi shine ifradullahi subhanahu wa ta'ala في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كأنت الله سبحانه وتعالى wajen halittansa da wajen bautansa da sunayensa da siffofinsa da duk abin da yake da alaka da wannan maudu'i ne mai faɗi amma za mu ɗan cocon ko wasu abubuwa ne zuwa minti hamsin da biyar insha Allah da farko dole mutum ya yi kaɗaita ubangiji su bahanin wata'ala a wajen halittansa dole ke yake cewa allah ta'ala shi ne ya halittu samai da ƙasai da duwatsu da ruwa da bishiyoyi da mutane da aljani da dabbobi da ƙwari da komi da komai duk abin da muke gani a bayan duniyan nan ubangiji ta'ala shi ne ya halitte shi kuma shi kaɗai ne wannan halittar babu wanda ya taimaka masa a wajen halitta kamar inda Allah ta'ala ce alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah ta'ala shine mai halitta shi kaɗai duka al'amura nasa ne albarkatunsa sun yawaita mahalicin talikai duk wani abu da muke gani a duniya Allah ta'ala ya halitta shi ko da ko kai ka san an tashi da hannunka don ubangiji ta dace wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine halice ku da abun da wato kuke aikatawa to dole mutum ya zama yana da wannan tauhidin halittar nan na ubangiji ne subhanahu wata'ala shi kadai yayi kuma ba tare da wani ya taimake shi ba sannan sai tauhidul uluhiyya kadai ta Allah ta'ala wajen yi masa ibada mutum ya ta Allah ta'ala shi kadai kada ya masa shirka kar ya haɗa bautan da bautan wani abu daban wannan shine ma'anar la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda idan babu shi babu imani ubangiji ta'ala yana cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim abin bautan ku shine ubangiji subhanahu wataala shi kadai babu wani an bauta da gaskiya sai Allah doni abin da ake bautawa ba ubangiji subhanahu wataala ba bai cancanci bautan ba kuma ana bauta masa da barna ne kuma ba za a samu tsira da wannan ibadan ba sai dai a samu halaka shiga wutar jahannama ubangiji ta'ala ce zalika bi anna Allahu huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allahu huwal aliyyul kabir Allah ta'ala shine gaskiya shine abun bauta da gaskiya kuma ubangiji subhanahu wata'ala shine madaukaki shine mai girma duk wani abin da ake bauta ba Allah ba ana bauta masa da barna ne ba gaskiya bane bauta masa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya cancanci a bauta masa kada a hada bautan da wani kafurai da suna yin shirka ne kafin zuwa musulunci suna bauta wa gumaka suna bauta wa duwatsu da wuta da a wasu abubuwa daban har ma da mala'iku suna bauta musu sannan kuma sukan bauta Allah a lokacin da suke hali na tsanani suna roƙon Allah ta'ala ya yi musu wani bala'i to wannan shine haƙiƙanin shirka kuma suka ce suna bautan gumakan ne don su kusanto da su zuwa ga Allah kamar inda Allah ta'ala ya ce sun ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suka ce muna bauta musu ne don su kusanto da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shirka ne kuma ba su kusanto da su zuwa ga Allah ba sai su ƙara nisan ta su zuwa ga Allah duk wanda ya rike wani abu abun bauta ba Allah ba yayi wa Allah shirka kuma ya warware tauhidin sa ya warware la ilaha illallah yasa ubangiji ta ala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah ya hukunci kar ka bauta kowa sai shi ka bauta Allah kada ka masa wato ainihin shirka wa abdullah wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah kada ku masa shirka shine ma'anar la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kalman tauhidi wanda take mabudi ne na na aljanna wanda ita ce afdalu zikir ba wani abun da zaka faɗa na zikiri ka samu lada kamar la ilaha illallah Kika. annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi ubangiji ta'ala ya bashi wani zikiri da zai dinga yi sai ce ka ce la ka dinga cewa la ilaha illallah sai ce ya rabbi duk bayan ka suna faɗa la ilaha illallah ina son ka bani wani abu wanda za ka kibance ni da shi sai ubangiji ta'ala ya ce masa ya Musa law anna as-samawati as-sab'i law anna as-samawati saba wal ardina as-sab'a wa amirahunna kanat fi kifatin ولا إله, ولا إله إلا الله في كفة ما لبهن لا إله إلا الله موسى da za a ce da a sa sammai da ƙarfai da masu raya su gaba ɗaya a ɓangare na sikeli guda ɗaya a sa la'ila illallah a wani ɓangare na sikeli manzala sama ya ce ubangiji ta ce da la'ila illallah tarin jayi sammai da ƙarfai da abin da ke tsakaninsu saboda ladan da take dauke da shi to la ilaha illallah ma'anan salama abuda bi haqqin illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ne abun bauta duk wanda bai da wannan ba musulmi bane duk musulmin da ya warware wannan ya yana bauta wani abu daban ba Allah ba to kuma ya fita daga musulunci gaba daya yayi babban shirka wanda ya fita shi daga musulunci wanda kuma wajibi ne musulmi ya kiyaye dukkan abun da zai warware masa la ilaha illallah wanda shirka ita ce babba daga cikin abubuwan da ke warware la ilaha illallah kuma sawa'un gunki mutum ya bautawa ko wani abu daban ko da kabar ya bautawa ya warware la ilaha illallah ibn qayyim yana cewa fa shirku fahdharhu fa shirkun zahirun zal qismu laysa biqabilin ghufrani wa huwa ittikadhu nidri rahmani ayyan kana min hajarin aw al insani يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان shirka ka kiyaye shi akwai na zahiri shine rikon wani abu ba Allah ba a matsayin Allah a matsayin abun bauta sawa'un mutum ne ko dutse sai ka zo ka ka so shi kamar yadda ake son Allah ka kaunaci rahama wurinsa ko ka ji tsoron azaba wato ainihin da gare shi idan ka yi haka ka bauta masa kenan ko da ba ka yi masa sujjada ka fita daga musulunci ko ka daga hannu ka roƙe shi ya biya maka wata buƙatanka duk wanda mutum ya roƙa ba Allah ba ya biya masa wata bukata wanda ba mai yi sai Allah ta wannan yayi wa Allah ta'ala shirka don ne daga ne addu'a ya roƙi wani daban ba Allah ba ya fita daga musulunci saboda addu'a ibada ne kamar yadda maza sun aiki addu'a wa ibada addu'a ibada ne saboda aka ibada ko ba wanda ake wa sai ubangiji ta'ala idan mutum ya wani to zai zama na yayi wato ainihin shirka babba sannan bayan nan sai kaɗe ta ubangiji ta'ala a wajen sunayensa da siffofinsa Allah ta'ala yana da sunaye yana da siffofi kamar yadda yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye da siffofi ku roƙe shi da su kada ku canja masa sunayensa kada ku canja masa wato ainihin siffofinsa Sai imani ubangiji ta'ala yana da sunaye yana da siffofi irin su ar-rahmanu al'azizu rahimu al-azizu al al as irin su al irin su al-hakimu al sunayen Allah ne sannan yana da kuma siffofi shine al al'ilmu, al-ilmu al-qudratu al-hayatu as-sam'u wal-basaru ar-rahma duk irin wa'annan rahama iko kudura ilimi duk sifofi na ubangiji subhanahu wataala to dole ne mutum ya imani da sunayen Allah da siffofinsa wanda sunayen kuma suna kunshi da siffa in ka ce Allah masani ne to yana da siffa ta sani in ka ce mai iko ne yana da siffa ta iko mai gafara ne yana da siffa ta gafara mai rahama ne yana da siffa ta rahama mutum ya imani da wannan saboda ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa wa'annan sunayen da siffofin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah subhanahu wataala wannan shine na farko ba za ka kirkiro wasu sunaye ka danganta wa Allah ba ba za ka kirkiro wasu siffofi ka danganta wa Allah ba sai dai in kana da hujja daga alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kaida ta farko isbatu ma asbatahu Allah azza wa jalla li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mutum ya tabbatar wa kansa ya tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzala ta sama ya tabbatar masa na sunaye da siffofi sannan na biyu kar ya canja su kar ya canja musu ma'ana saboda ubangiji ta'ala ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa as basir Allah babu wani abu irinsa kuma Allah mai ji ne sannan kuma mai gani to kenan jin Allah da ganin Allah ba irin na dan adam bane haka duk sauran siffofinsa ba irin na dan adam bane to karka musu tawili ka ba su wata ma'ana ka tabbatar da su yanda Allah ta'ala wato ainihin ya tabbatar da su ba tare da ka canja musu wato ainihin ma'ana ba kamar yadda kai imani ubangiji ta'ala ba irin ka bane wajibi ne kuma kai imani cewa ubangiji subhanahu wata'ala ah, Eh, yana da sikofi da sunaye kuma ba irin na halittansa ba yana ji ba irin jinmu ba jinsa ya wuce namu yana gani ba irin ganinmu ba ganinsa ya wuce ya wuce namu saboda ganinsa ganinka takaitacce ne ganin Allah subhanahu wataala kuma bai da iyaka babu abun da yake koya masa subhanahu wataala duk abun da ma mutum adam bai zai iya gani ba ko a karkashin kasa yake ko a cikin samai ko cikin duwatsu ko min siyantan abu ubangiji ta ala yana ganin sa domin shine halittai shi ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa as-sami'ul basir Allah ya san abin da ya halitta shine mai ji kuma shine mai abin nan shine mai gani shine ke ya manyara مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى منات عروقها في لحمها والمخ في تلك الإذام النحل ya wanda yake ganin yadda sauro yake kan karamin sauro yadda yake miƙe fuffukensa kuma yake ganin kashin sauro yake ganin bargon da ke cikin kashin sauro wanda kai kuma ganin sauron ma aiki ne a wajenka so ban yi tala ganinsa ba irin na ɗan adam ba ne haka nan jinsa ba irin na ɗan adam ba ne ya sama'u da biban namlati fillailatin zalma'i ala sakratin mansa yana jin yadda tururuwa ke tafiya akan pandu akan tires kuma sannan a cikin dare wanda yake mai duhu so wannan ya nuna jin Allah da ganinsa ba irin na dan adam bane haka nan dukkan sauran sifofinsa rahamarsa kuduransa izzansa eh, iliminsa rayuwarsa komi na Allah ta'ala daban yake da na da na ɗan adam idan ka dauki rayuwar ɗan adam tana da farko kuma tana da ƙarshe da ba a yi shi ba daga ba kuma za a neme shi a rasa shi ya rasu amma dan Allah ta'ala rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe ba ta da farko ba ta da ba ta da ƙarshe don Allah tuni akwai shi kuma madawwami ne har abadan abada yana nan ba zai mutu ba kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai mutane sauran halitta su kare amma shi kan ubangiji ta'ala yana nan sannan abu na uku mutum ya tsebe tamanin zai gane hakikanin yadda Allah ta'ala ya sifanta da wa'annan siffofin saboda ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma Allah ya san abin da ke gabansu da abin da ke bayan su ba za su iya kewaye Allah da ilimi ba saboda haka Allah ta'ala ya san ciki da waje na halittansa amma su ko ba su isa su gano hakikanin siffofinsa ba ba za su iya ganewa ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala. siffofinsa ba irin na ɗan adam bane kuma karkai tamanin za ka iya gane hakikanin yadda suke amma dole ka yi imani da su a zahirinsu yadda Allah ta'ala ya faɗe su wannan shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗe ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin halittansa da ibadansa wato bauta masa da kuma sunayensa da da siffofinsa to wannan ɗaya ne daga cikin rukunin imani wanda suke guda shida wanda manzon Allah sallama ya ga mala'ika jibril lokacin da mala'ika ya tambaye shi yace fa birni anil iman sai ce al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi imani shine kai kai imani da wato ainihin Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa kai imani da kaddara alkhairinsa da na wato sharrinsa to idan mutum ya samu wannan tawhidi na farko da na faɗa a takaice ya samu rukuni guda ɗaya daga cikin rukunin imanin sa saura masa guda biyar su ma dole su ya tabbatar da su kafin ya zama musulmi rukuni na biyu shine imani da mala'iku mala'iku wasu halitta ne na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda ba a iya ganin su halitta ne na Allah waɗanda ba a ba a iya ganin su adamun ne ghaibiyun kuma suna iya shiga surori daban-daban wato mala'ika zai iya zuwa mutum a siffan mutum zai iya zuwa mutum a siffan wani abu daban Allah ta'ala ba su wannan damar lokacin da ubangiji ta'ala zai aika mala'ika jibiru wajen maryam ko mala'ika wajen maryam lokacin da ta fi annabi isa ya aika mata shi a suran mutum ne lokacin da mala'ika jibiru zai zo wajen manzo Allah sallama ya abun nan ya ya kawo ya zo tambaye shi dangane da wayannan rukunai na imani da na musulunci da isani ya zo a sira a suran mutum ne shi yasa ma manzo suma ya tambaye gama tambayoyin ya tafi sai ya ce aje a kira wannan mutumin sai aka neme shi aka rasa shi sai manzo suma yake cewa ai jibrilu ne yazo fa innahu jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum jibrilu ne yazo ya koya muku al'amuran al'amuran addinin ku da kisoshi da yawa da awi da suke nuna cewa mala'iku suna iya zuwa a suran a suran dan adam abu na farko gane da mala'iku dole mu yi imani cewa Allah ta'ala ya halitte su da haske ne su ba da wuta aka halitte su ba kamar yadda aka halitte aljani ko ba daga turbaya aka halitte su ba kamar yadda aka halitte dan adam ko farkon dan adam hadisi ya inganta a cikin sahih muslim manzala ta sama ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adam mimma wasifa lakum an halitti mala'iku da haske an halitti aljani da wuta an halitti annabi adam daga abin da aka siffanta muku shine baya ko mu ci sabo saboda haka kenan su mala'iku an halitte su da da haske ne da haske aka halitte su sannan bayan mu yi imani cewa mala'iku halitta ne masu girma halitta ne waɗanda suke masu girma ƙwarai da gaske ba irin girman ɗan adam ba sannan kuma suna da fuka-fukai kamar yadda ya tabbata a ƙura'ani ubangiji ta lashe alhamdulillahi fatiris samawati wal arzi ja'ilin mala'ikata ja'ilin mala'ikati rusulan wuli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba zidu fi khalqi ma wuri godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya halicci sammai da kasai sannan ya sanya mala'iku a matsayin jakadunsa ma'abota fuka-fukai akwai mai biyu akwai mai uku akwai mai fudu akwai ma wanda fuffukensa ya wuce ya wuce fudu manzala ta sama lokacin da aka yi mi'iraji da shi yace ya ga mala'ika jibril lahu sittu mi'ati janahi kullun qasad da ma baina samai wal ard yana da yace ya ga mala'ika jibril yana da fuka-fukai guda guda abun nan guda ɗari shida Ko kowane fuffuke ɗaya ya kai faɗinsa ya kai tsakanin samai da ƙasai fuffuke guda ɗaya kuma guda ɗari shida ɗari shida yake da su to kun ga halittan mala'ika ba irin halittan ba irin halittan ɗan adam ba ne dole mu ta imani da wannan sannan kai imani cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana da mala'iku da yawa babu wanda ya san adadinsu sai shi Allah subhanahu wata'ala to da ya ce wa ma junu da rabbi ka Illahu. ba wanda ya san sojojin ubangijin ka sai shi ne mala'iku manzon sama ya ce ya shiga baitul ma'amur lokacin da aka yi miradi da shi sai ga mala'iku dubu saba'in ne suke shiga wannan ɗakin kuma in sun shiga ba su fito ba gobe ma wasu ne kullum dubu saba'in saba'in har ba iyaka har tashi alkiyama ai adadin ba a san iya nawa ba ne ba a san adadin ba nawa ne hadisi manzon sama ya ce yu'ta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zimamin wa ma a kulle zimamin sab'una alfa malakin yajruna za a zo ranar alkiyama da wutar jahannama mala'i tana da linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yake jawo shi fada ka mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in za su zo da wutar jahannama ranar alkiyama to dubu saba'in sau dubu saba'in adadi yana da yawa shine biliyan fudu da miliyan ɗari tara wannan na ba wanda ya san adadin mala'iku sai ubangiji subhanahu ta’ala sannan mala'iku su ba sa saba wa Allah ta'ala aikin su ibada ne yau Allah ta'ala da haka ka halice su kamar inda Allah ta'ala ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru? ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su suna aikata abin da Allah yake yake su yi su mala'iku ba wani mala'ika da Allah zai ce kaza yake da zai yi babu shi aikin su ibada ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftu suna tasbihi dire da rana ba ta yanki ba suna sallah suna zikirin Allah suna bautan Allah a koyaushe manzala sa sama ya ce atlati sama'u fa huqa laha ita, ta'ita ma fiha mawdu arba'i asabin illa wa fihi malakun sajid kuma ta kara saboda cincirin don mala'iku yace kuma ya cancanta sai karan don ba inda zaka sa ya tso hudu a sama fasiya akwai mala'ika yana sujada a wajen so mala'iku sun cika samai kuma duk da ibada masu sujada masu ruku'u masu tasbihi kullum a cikin ibada suke shi yasa da a ce tun mutanen duniya za su daina bautan Allah ta'ala ba za su cutar da Allah da komai saboda mala'iku suna nan suna bauta masa kuma ba sa ba saba masa so ba za su rage wa Allah ta'ala mulki wajen sun fi don sun ƙi bauta masa sannan mu ce imani da mala'ikun a jumlace gaba ɗayansu da wa'inda ya san sunayensu da wanda bai sani ba wanda ya san sunayensu kuma ya yi imani da sunayensu ɗin in suna da wasu ayyuka ya yi imani da ayyukan da suke yi kamar mala'ika jibrilu ka imani akwai mala'ika sunansa mala'ika jibrilu wanda shi kuma da kada ne na ubangiji ala'i zuwa ga manzanninsa shi yake kai musu wahayi shi ke da littattafai shi ke da wahayi zuwa ga annabawa shi ya saukar da alkur'ani wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min munzirin bi lisanin arabiy mubin wadaka ruhul shine malaika ne shi ya saukar da alkur'ani daga sama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun nazalahu ruhul wadaka malaika jibril shi aike ake ana aikansa ne zuwa ga annabawa ya kawo musu wahayi sannan mutum imani da mala'ika mika'ilu wanda shi kuma an abin nan ɗinsa an ana an wakilta shi ne akan abin da ya shafi saukar ruwan sama da tsirrai hadirin nan duk garin da Allah ta'ala ya kaddara za a yi ruwa shi zai kora hadirin ya kai shi wannan garin a je a yi ruwa a iya daidai inda ake son a yi ruwa ɗin sannan ya kula da tsirowan tsirrai da za su tsiro da saubin wannan ruwan sama Sau da haka mala'iku kuma abin da mala'ika mika'ilu shi yake wannan aikin sannan akwai mala'ika israfil wanda shi kuma shine mai busan ƙaho idan an zo tashin alƙiyama wanda a yanzu haka ƙahon yana bakinsa yana jiran a bashi izini ne da an bashi izini zai busa kuma duniyar ta tashi gaba ɗayanta wannan mala'iku an faɗi sunayensa ƙwa'ani mala'ika mika'ilu an faɗi sunansa a jirbilu ga hinan barja ƙwa'ani haka mika'ilu israfilu shi ma ga nan a hadishin manzala sassanawa inda ya haɗa duka mala'ikun guda uku a addu'an da yake ta buɗe sallan dare Allahumma rabba Jibrilu wa mika'il wa israfila fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika ma kano fi yakhtalifun ihdini lima Bi tadi بإذنك إنك تهدي من ششاء إلى صراط المستقيم فذاك من ذا سمع هنا الدعاء ya Allah mahalicin jibril da mika mahalicin samai da alama abin nan abba jibril ya Allah mahalicin jibril da mika da israfilu wanda ya halicci samai da kasai kai ne kake hukunci tsakanin bayin ka cikin abin da suka yi sabani ka shiryar da ni zuwa ga abin da yake na gaskiya in an yi sabani in kai ne mai shirwa zuwa ga tafarki macijici saboda haka akwai mala'ika israfil mai busa mai busa kaho zai busa na mutuwa ya sake busa kuma na tashi a ƙarshen duniya wa nufika fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun zai zai zai busa na mutuwa sannan ya busa kuma na tashi gaba daya wasu sun ce busan uku ne akwai busa na ragana, sannan sai na ɗauki rayukan wanda ba su mutu ba sannan sai busa na na tashi akwai mala'iku masu ɗaukan al'arshi wanda Allah ta'ala bayyana rana kiyama guda takwas ne wa yamilu arshi rabbika fawqahum yawma idhin samaniya guda takwas ne ranar alkiyama yanzu ko ba mu san adadin su guda nawa bane akwai mala'ika wanda yake kula da ɗan adam akwai biyu a gabansa biyu a bayansa kamar yadda Allah ta lace lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi akwai mala'iku masu bibiyan sa gaba da bayan sa a gabanka akwai mala'ika a bayan ka akwai yahfazuna min amrillah suna kiyaye ka daga wani sharri ko ta masifa da za ta same ka wanda kuma akwai mala'ika kuma a dama da mala'ika a hagu wanda su kuma suke wato rubuta kyawun ayyuka da munana akwai shahibul yamin na dama wanda ba sunansa ba raqibu atidu bane raqibu atidu sifofi na duka mala'ikun raqibu mai kula da kai atidu wanda yake tare da kai akwai na dama akwai na akwai na hagu na dama yana rubuta kyan ayyuka na hagu yana rubuta munanan ayyuka ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid walakin mala'iku ne masu canjin aiki إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد sau da haka suna nan suna tare da mutum suna rubuta ayyuka da zarar mutum ya niyan zai saba Allah ta'ala mala'ikan Allah yana sanar da shi sai ya Allah abduka yuridu an yasuyaka bawanka yana son ya saba maka ubangi ta ce sai ce to ka kula da shi idan ya saba mini ka rubuta masa alhaki daidai gwargwadon sabon dai. in ko ya bari saboda Allah ka rubuta masa lada ka rubuta masa kyakkyawan lada guda daya inna utarakahu min jarra saboda ya bari saboda ni so mala'ikan sai rubuta idan kuma mutum ya fasa don Allah a ba shi lada in ya fasa ba don Allah ba ba lada babu alhaki idan ya niyan sabon Allah ya yayi abun ya gagare shi wannan za a rubuta masa alhaki din saboda manzon sun ayace izal taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar qalu hadha al qatil wa ma al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl akhihi idan musulmi biyu suka mutum biyu suka haɗu musulmi suna kokarin kashe juna dukkanin su yan wuta ne wanda ya kashe wanda ya kisan kai ya shiga wuta don ya kisan kai wanda aka kashe kuma don yana kwaɗayin kashe musulmi dan uwansa ya gagare shi ne shi ma sai ta cutar jahannam su wannan mala'ikun aikin su shine rubuta rubuta ayyukan sai ya ji lahira za a nuna masa ranar alkiyama duk fayil inda aka cika na munanan ayyukansa da kiran ayyuka shine faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal tsada dharratin sharran rahu zuwa abin da ka aikata kyakkyawa za ka gani mummuna ma za ka abin nan za ka gan shi akwai mala'ikan mutuwa wanda yake ɗaukar rai wanda Allah ta'ala ya sa masa suna malakul mauti kulle ya tawaffakum malakul mauti wuki da bikun mala'ikan mutuwa da aka wakilta ya ɗauki ranku zai ɗauki ranku ba za ka duk wanda ya mutu a duniyan nan to mala'ikan mutuwa ne ya ɗauki ransa sai dai yana da mataimaka waɗanda idan ya ɗauran sai mika wasu su kuma ko su yi sama da shi ko su yi kasa da shi to mala'ikan mutuwa yana nan yana ɗaukar rayuka a koyaushe shi ma fi imani cewa ubangiji ta'ala yana da mala'ika mai ɗaukar rayu to menene sunansa Allah da ya cewa ya malakul mauti amma ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa azra'ilu azra'ilu amma dai bai inganta cewa sunansa ba ne sannan akwai mai gadin aljanna ridwan mai gadin aljanna ana ce masa ridwan ke imani da wannan sannan akwai mala'iku masu gadin wuta wanda shugabansu shine maliku kamar yadda Allah ta ce wa nado ya maliku bi yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun sun yi kira ya maliku yan wuta kenan da azaba sai azama suka ce ya maliku ka roki Allah ya dauki ran mu ya dauki ran mu ya roki Allah ya dauki ran su bayan shekara arba'in shi malik sai ya ce musu mai tsaron wannan mala'ika ya ce ai za ku zauna a cikin wutan nan har abadan abadan su da ka sunan samali akwai ko masu taimakonsa zabaniyawa wanda suke masu ƙarfi wanda kamar da Allah ta'ala ya ce alaiha mala'ikatun qilazun shidadun la na Allah ma wai wa na mayu yumaru mala'iku ne masu ƙarfi su kuma lokacin da Abu Jahal yake yi wa manzalar sassama ta shige wai kar yi sallah a kaba yake idan ka yi sallah a kaba sai na taka wuyanka haka yake wa manzalar Sassama barazana sai manzalar sassama mai masa da martani sai ke cewa fa shi ya fi kowa jama'a a cikin laraba nan zai zai gayyato jama'ansa su zo su afka manzalar sassama shi ne ubangiji ta alama tarar da yace da unadiya sanad'u zabaniya ya kira dukkan wa'inda yake son ya kira din jama'a ta samu kwa za mu kirawo zabaniyawa su ne mala'iku na azaba mala'ikun masu tsaron wutan jihannama wanda manzala ta sama ya ce da ya kuskura ya kira jama'ansa da mala'iku za su zo su kauce su a daidai wannan lokacin so mala'iku kowa da irin aikin da yake yi wanda aka ba su alsamin na ayyukan da da suke yi mu yi imani da sunayensu da kuma irin ayyukan da suke yi wannan mutu yana raye bayan ya mutu kuma a kabarinsa nan ma akwai mala'iku waɗanda ainihin suke zuwa kabarinsa su ma dole imani da su wanda za su masa tamboyi wanda su ne ake ce musu ake cewa masa fitinatul qabri wato fitina ta kabari shine jaraba na kabari manzo sun ce idza qubira ahadukum ja'ahu malakani aswadani azrafani yuqalu li ahadihim al-munkar wa lil akhar nakir fa yuq'idani fa yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi idan mutum ya rasu malaiku guda biyu za su zo masa a kabarinsa shuɗaye baƙaƙe za su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka me addininka wa man nabiyuka waye annabinka za su masa wa'annan tambayoyin. idan mutum kirki ne sai ce Allah shi ne ubangiji na abun bauta na musulunci shi ne addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne annabi na sai kai batirin na an gwaya masa shimfiɗa irin ta aljanna aka barin sa in ko ba mutum kirki bane to ba zai iya bada wannan wannan amsan ba sai dai dinga wayo wayo a dinga dukansa da ainihin guduma a masa shimfiɗa ta jahannama a kabarinsa Allah ya sauke wannan su ma dole mu ce imani da su suna ake ce musu munkar da nakir ɗayan sunansa munkar ɗayan kuma sunansa nakir wato ba za ka so ka gansu ba shi sa ka sa musu munkar da nakir ba za ka so ka gansu ba hankalinka hankalinka zai tashi to irin wayannan matsalolin da makamantansu su ne suka kunshi imani da mala'iku imani da mala'iku sannan rukuni na uku shine imani da littattafai da ubangiji ta Allah ya saukar daga sama a jumlace mu ce imani duk littafin da Allah ya sauko da shi daga sama na yi imani da shi sannan kuma sai ya imani da waɗanda ya san sunayensu irin attaura injila zabura sufu ibrahim da alkur'ani dukkaninsu littattafai ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba a yin imani da wannan a kafurcewa wannan amma a wajen aiki kuma mutum zai aiki da alkur'ani ne domin qur'ani ya shafi dukkan sauran littattafan kuma gaba daya shine kuma aka wajabta mana mu yi aiki da shi kamar yadda Allah ta'ala ce wa anzalna alayka wa anzalna ilayka kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayh mun saukar maka da alqur'ani wanda yake gaskanta littattafan da ke kafin sa kuma yake hukunci a kansu saboda alqur'ani shine littafin da wato ainihin aka wajabta mu yi aiki da shi Mun yi aiki da shi shi sa karama na suna da ya ga ah, sai na umar yana rike da takadduna a taura sai fizge ya ce masa laura a musa ma wasu ahu illa tibai da anabi musa ma zai dawo ba abin da zai faci ya bi ni so za ka bi na zai yi shi ma so ƙur'ani shi ne za ka yi abin nan za ka yi aiki da shi ƙur'ani kuma littafi ne da allah ta'ala ya saukar wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam tun daga sama daga lauhin mafuz zuwa baitul izza a dunkule sannan da kadan kadan aka saukar manzon sama shi malaka biyu ya sauko da shi an fara saukar da ayoyi guda biyar na farko na suratul alaq sune iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam sannan aya ta karshe da ta sauko kuma ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سورة تكرشكم ايتك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا shekara goma sha uku ina sauka a makka shekara goma kuma a madina a cikin shekara ashirin da aka gama saukar da alkur'ani wasu sauka da wasu kuma ba sababi a ya saukar da su to dole mu yi imani da alkur'ani cewa littafi ne da ubangiji ta layi ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kundi na wannan al'umma ne nan ake daukan ake daukan addini duk abin da ake bukata na addini za a dauke za a same shi alkur'ani sai dai sunnar manzon Allah ta yi karin bayani a kansa jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali duk ilimi yana cikin alkur'ani sai dai in fahimtanka wato ainihin ya gaza kuma shi ne littafi da Allah ta'ala ya zuro shi daga sama duk wanda ya riko da shi zai samu tsira alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin littafi ne daga Allah babu shakka kuma shiriya ne ga masu tsoron Allah kitabullahi afdalu kulli ilmin به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبقي bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi Littafin Allah. shiriya ne kuma na yaye wa mutum duhu na jahilci da duhu na ɓata, bata da haka in mutum yana neman shiriya to sai rike alkur'ani to wani na littattafan dole mu yi imani da su sannan mu yi imani da manzonni imani da manzanni dukkanin manzanni da Allah ta'ala ya aiko mutum ya yi imani da su annabawan Allah da manzannin Allah kuma na farkonsu shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam na ƙarshen su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun aiko maka mun aiko ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka aiko annabi nuhu da annaban da suka zo kafin sa kaga annabi nuhu shine farkon manzo kuma ya tabbata a hadisin sai muslim hadisin mi'raji isra'i da mi'raji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi nuhu shine awwalur rusul kai ne farkon manzo wanda Allah ta'ala ya aiko to da annabi nuhu har zuwa ƙarshe dole kai imani da waɗannan annabawa da manzonni a wayin da ka san sunansu dole ka imani da su annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa zuwa ƙarshe wanda ko baka san imani baka san sunansu baka imani da su jumlatan kenan duk dai annabawan da Allah ta'ala ya aiko wajibi ne mu yi imani da su ko mun san sunayensu ko ba mu san sunayensu kamar inda Allah ta'ala ce amanar rasulu ma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli Allah ta'ala ce manzon Allah da mummune sun yi imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni kuma wasu ce ba za mu raba ɗaya daga cikin manzonin mu ce mun yi imani da wannan ba mu yi imani da wannan domin idan ka karyata annabi guda ɗaya to ka karyata kowane annabi da musulmi zai ce bai yadda da annabi isa ba to da sai a ce bai yadda ma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka karyata annabi musa to ka karyata kowane annabi a duniya. nan yasa Allah ta'ala ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutane annabi nuhu sun karyata ni gaba daya kuma alhalin a lokacin shi kai ne manzo tunda suka karyata shi to duk annabawan da suka zo daga bayan nan ma sun karyata su haka nan wanda imani da annabi isa bai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai imani da annabi isa yahudu da suka imani da annabi musa wasu imani da annabi isa wasu imani da annabi muhammad ba su ma imani da annabi musa ba ma saboda haka su ba musulmi ba ne ba masu imani ba ne to dole mu yi imani da su gaba ɗayansu sannan mu yi imani akwai ulu da azumi a cikinsu ma abota himma manya-manya guda biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ولقد أخذنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari daga waɗannan ya yabe su to su suka fi wato ainihin sauran manzanni gaba ɗaya gaba ɗaya daraja to sannan a dukkaninsu kuma da imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi daraja a cikin su shine yafi su wato ainihin daraja shine sayyidul rusul shine shugaban manzannin gaba daya shine ma sayyidu waladi adam ce ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala fakhr ne shugaban yan adam ya kiyama babu alfari shi yasa an zo ash-shafa'atul kubra kitan da za alfari a farfajin alkiyama ba mai yin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne zai iya yi sai a wajen annabi nuhu bai zai iya ba annabi ibrahim bai zai iya ba annabi musa bai zai iya ba annabi isa bai zai iya sai an zo wajen sa ne ya ce wannan nawa ne dama ya je roƙi ubangiji subhanahu wataala fadi a ƙarƙashin al'arshi ya yabe shi sai Allah ta'ala ce daga kanka ka tambayi duk abin da kake so a baka ka nemi ceto a baka ya nemi ceto al'umma sai a bashi wannan shi ke nuna shi ne mafificin su sannan shi ke rike da liwa'ul hamdi tutan yabo ranar kiyama kowane annabi wato yana ainihin karkashinsa kamar yadda ya zo a hadisi wa biya zili wa ilham wa ma min nabiyin adama wa man siwahu illa ta taliwayi duk wani annabi annabi adam da kowa suna karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda zai shiga aljanna shine farko wanda kasa za ta tsage ya fito da sauransu wannan shi wannan shine mafificin manzonni kamar yadda yake mafificin halitta gaba daya وافضل الخلق على الاطلاق نبينا ان الشقاق وافضل الخلق جميعا أحمد Allah alaihi Allahu ma sayyidu shine mafi cikin halitta wato ainihin gaba daya to shine shugaban manzanni kenan shugaban manzanni shine na karshen su a zuwa kuma shine shugaban su gaba daya mutum imani da wannan sannan rukuni na biyar shine imani da ranar lahira cewa duniyar nan za ta kare a kota rana da za ta zo ana cin ranar kiyama ranar lahira so wannan ranar tana nan tana jiran mu wanda ya mutu ma yana nan yana jiranta wanda ya mutu ko shekara miliyan ɗaya ka mutu a kabarinka to kana jiran ranar alkiyama wanda yake raye shi ma yana jiransa ko ya riga ta tafiya lahira tukun a tashi ko kuma ta tashi da shi imani da ranar lahira shine imani da duk abun da yake zuwa bayan mutuwa Abun da zai zo bayan mutuwa imani da lahira tun daga abun da ya shafi kabari har zuwa alƙiyama ta fara tashi kabari akwai ni'ima a cikinsa akwai azaba mutumin kirki ne akwai ni'ima a ciki idan mutumin banza ne akwai azaba a cikin kabari dole mu ce imani da wani manzala sama ya idan yana mutum tambayoyin kabari ya amsa to za a gaya mala'iku a ce afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna sayatihi min rihiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basari za a ce a masa shimfiɗa a na aljanna a sa masa rigan aljanna a buɗe masa ƙofa daga ƙabarinsa har aljanna sai iska ta aljanna da ƙanshi da awon jin da ina aljanna su dinga zuwa ƙabarinsa a buɗe ƙabarin a faɗaɗa shi iya ganin idonsa kuma wannan ya shiga cikin ni'imomi na aljanna kuma in ya amsa tambayar sai a ce nam nau matal arus kai bacci irin na angwani kawai baccinsa kawai a cikin ƙabarinsa don ko mutumin banza ne bai zai iya amsa tambayoyin ƙabarin ba sai a ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban idan nar فيأتيه من حرها وسمومها فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاؤه أتي أمسا شنفت أنوتا أتمري قوتا أبوش قبرين سزوا وتر جهنم تروري دزاف وتر جهنم يدنغ شقا قبرين أمات إشاء قبرين حتى حقر قرين سياسة سياسة من ذلك سمعت ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمئكم الذي أسمع من عذاب القبر ba don kar ku bunne yan uwanku ba sai na roƙi Allah ta'ala ya sa ku ji yanda ake azabtar da mutane a kabarin su wanda suka cancanci azabtar da su amma za su bai haka don in ka je ka ana wani lugudun wuta a kabarin sa ba za ka iya kai dan uwanka ka bunne shi za ka dauka za ka kai shi wajen lugudin ne so shi yasa akwai azaban kabari dole ne mutum ya kiyaye duk wani abu da zai kai shi zuwa ga wannan ka tsare imaninka da tsoron ka. daga cikin abin da yake sa azaban kabari akwai annamimanci mutum dinga hada fada hada can a hada can kus ki je nan ki ki hada ki kuce wannan ai wace ta ce miki kaza ki je can ma wance ta ce miki kaza ta gulma ana ta hada rikici to wannan mutum ya diba kansa tafiya wato cikin azaban Allah a kabarinsa manzo sun ya ce buco su hura guda biyu yace ana musu azaba innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin bala innahu la kabir wa amma ahduhuma fa kana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fa kana la yasturu min bawlihi manzo Allah yace ana musu azaba su a ganin idon su ba wani babban abu ne yasa aka musu azaban ma amma babban abu ne a wurin Allah ɗayan annabi ne ɗayan kuma baya suturce al'auransa in zai bawali ko ba fitsarinsa baya karewa yake tashi to duk wannan abuwa ne suke kai mutum azaban kabari da sauran nau'uka na sabon Allah to ga imani da tambayoyin kabarin shi ma kamar da dazu muka yi muka yi sa haka za a yi ta zama duk wanda ya mutu yana nan yana jiya, har a zo kuma lokacin da alkiyama za ta tashi lokacin da za a yi busa na tashin alkiyama busa na mutuwa busa na tashi lokacin da za a haɗa sama da ƙasa gaba ɗaya a tawarkarsu فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة إذا أكا حتى سمي أكا بوتاق وعجزا حتى سمد دوار قصيد دوار قني سيئة قرى سوط حسو تروت سيزم غاري سيزم غاري كبا يا لاغا دوار قنا فيها كمان أو كما كالعين المنفوش كمان أو saboda haka komi ya zama mai laushi sama ta tsattsage gaba ɗayanta ita ma duniya ta tarwatsa ita nan sai ka gama laiko a gefe-gefe wannan ranar tana zuwa ita ma kuma wannan ranar ba wanda ya san yaushe za ta zo wasu aluna ka ani sa'ati ayyana mursa wadda ilmuwa inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa bakta. ba wanda ya sanya sharkiya za ta tashi sai Allah kuma za ta zo kwatson ne wani ma yana kasuwa yana dan tafanensa ko yana sai da kayansa wani ya bude riga zai duba zai siya ko sharkiya manta ta tashi wani ya je iyalansa sun ce ba tafene ce to bari in je yin tafene in dawo zai so kashin miya kafin ya dawo alkiyama ta tashi ko da ka ba wai za a gaya maka rana kaza karfe kaza minti kaza za ta tashi wani ya kwatson ne kawai za ta tashi mutane na harkokinsu sai duniyan ta tashi wasu to idan ta tashi kuwa za a tada mutane daga kabarinsu shine tashin kenan an kwanta ne da duniyan ne ta tashi to mutane kuwa za su tashi daga kaburansu shine alhashir kabarin ya ta tsagewa wayannan suna fita wayannan suna za a girgiza kasan ne idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا هناك girgiza kasan girgizawa to da mutane zan ta me faru ne me faru da kasan nan take girgiza tsaron nan ne kasan za ta bada labari manzon sun ya ce kowane mutum kasan nan za ta ce wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza amilta kaza fi yaumi kaza ranan kaza kayi kaza shine akhbar hadin Allah mata izini ta yi wannan bayani sannan za ta dinga fitar da abubuwa na nauyi a cikin ta shine za ta dinga fitar da wato matattu wanda suka rasu sannan za ta dinga fitar da kuma wato ainihin dukiyoyin da ke ciki dukiyoyin da ke cikin kasar kamar zinari da azurfa abubuwa waɗanda wato a yanzu ake neman su na kuɗi shikenan sai su zo su bayyana ya a ce kuɗi su fito a ce ka zo ka karɓa ma ba za ka iya karɓa ma ka zo ka karɓa ma ba za ka iya don lokacin kuɗi ba su da amfani sai zai ɗebo kuɗi ya kawo maka kamar miliyan ɗari sai ka ce ka da jiya ne da na karɓa amma yau kan ba su da amfani ka nemi ma kai sadakan ma ba wanda za ka ba ma ko za ka ubangiji su bani wataala sa ƙasa ta tsage duk mamata su fito in sun fito kuma za su taru su a wani wuri ne akwai inda za su je su taru Shi ne mahshar dole na daga cikin imai da ranar alkiyama Kawai da za ta ce wa hun jama'a muka tattara su tattarawa wa ulibu ala ka saffan kaji tumuna furada za a zo a kawo su sahu sahu a farfajiyar alkiyama manzon sa ya ce innakum ne mai kiyamati hufatan uratan gurla za a tashe ku ranar alkiyama kuna tsirara aisha ta ce ya rasulullah الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ماذا دماتا فرارا شاشي نادوب شاشي وانزل سمعتي الأمر يا ابنة الصديق الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض لما ينس أنا ينسى أوتي أتي شاشي يدوب شاشي يا وتنام فذاك بام إيه دوب طريقة من سودا أشياء قليلة أكيد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وشأن ينسى يا ودا تردشي ina cikin tashin hankali za a tattara tun na farkon fa da na ƙarshen duk wanda ya fara mutuwa tun zamanin annabi adam tun habila da ya fara rasuwa har zuwa na ƙarshe haka za a tara mutane a farfajiyar kiyama a wuri guda za a yi musu hisabi wani ne za a nemi ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya roƙi Allah ta'ala ya zo a yi hisabi a zo a yi hisabi za a zo mala'iku su fara zuwa waje a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku su zo su kewaye ainihin mutane to za a tambayi kowa kuma aikin da ya a duniya nan ne ko mutum zai girbi abin da ya shuka a duniya don ya je lahira Za Allah ta zai sa mala'iku su kewaye kowa da kowa in mutum zai iya gudu ya gudu ba mai iya gudu a lokacin Allah ta zai ta ya ma'asharar jinni wal in istadatum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sunnah duk wanda yake da ikon gudu ya gudu duk wanda yake da ikon gudu ya gudu ya ku mutun da aljan ba mai iya gudu mala'iku sun kewaye mutane to lokacin ne Allah ta'ala zai zo farfaja kiyama irin zuwan da ya dace da shi ai hisabi waja rabbuka wal malaku saffan saff za zo ai hisabi abin da ake cewa hisabi shine ware munanan ayyuka daban kyawawa daban shine hisabi a ware kyakkyawan aiki a gefe a ware mummuna wannan kyakkyawa ne yana nan wannan mummuna ne yana nan hisabi kenan ana lissafa ana lissafa sai a je su to sai kuma a zo a auna a zo a auna su a sa su a sikili a ga wanne ne yafi yafi nauyi in kyakkyawan ne yafi nauyi aljanna in mummunan ne wutar jahannama yana abu biyu za a yi a lokaci guda hisabi wanda hisabinsa ya zama mai sauƙi to shi zai haini wanda hisabinsa ya tsanani kuma ba zai kai labari mu to dole kai imani da hisabin kai imani da auna ayyukan cewa za a auna wal wazn yawma idin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun in kyakkyawan sukarin rinja mutum ya rabbanta zai tafi aljanna in muna sukarin rinja zai tafi wutar jahannan. sannan a yi imani cewa akwai sikeli da ake kakkafawa wanda za a auna ayyukan da shi wa naza'u al na al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu shay'a wa in kana mithqala habatin min kardalin ataina biha wa kafa ina hasibin za a kakkafa sikeli na kyawawan ayyuka abin nan na auna ayyuka ne to ce imani da sikelin shi ma wajibi ne don akwai yan bidiyan da suka yi inkarin sa da sikeli za a auna sikelin ko yana da kiffa wato bangare guda biyu kiffata ne nan inda za a sake ayyuka nan kuma inda za a samu nan a ga wanne zai rinjaya sannan kuma mu imanin cewa mutum kansa din shi ma za a guda shi gwargwadon imaninsa da tsoron Allah sa gwargwadon nauyin da zai yi ba gwargwadon kibansa ba shi yasa manzon sama ya ce yu'ta bir rajuli samin yu'ta bir samin wala yadun inda Allah za zo da katon mutum mai jiki amma saboda kafuri ne ko ba da imani in an tsora shi akan sikeli nauyinsa ba zai kafa fuken sauro ba amma ni ko siriri saboda akwai imani sai ya nauyi abdullahi bin mas'ud mutum ne wada karami wata ya tashi a majalisar manzo sallallahu sai suka kama dariya suna dariyansa sai ce me yasa kuke dariyansa manzo sai ce me yasa suka ce sun dan kafafuwan sa yan kanana manzo Allah ce wallahi inna la asqalu min uhud la asqalu fil mizan min uhud ranar kiyama an gwada su sun fi dutsen uhud nauyi da imanin da yake dauke da shi sai ba a jiki bane a zuciya ne to dole mu ce imani da wannan idan an gama aina ayyukan bayin Allah an gama gaba ɗaya kuma to nan ne kowa zai san makomansa, mai tafiya aljanna ya tafi mai tafiya wuce tafi amma dai za a ba wa kowa fayil ɗinsa ya san ya san makomansa ɗin wanda aka ba shi a hannun dama zai tafi aljanna wanda aka ba shi a hannun hagu zai tafi wutar jahannama ne idan an baka hannun dama dama ka san cewa abubuwan za su yi kyau amma man util kitabu bi yaminihi فيقول هاء مقرؤ كتابيا إني ظننت أني ملاق كتابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية هناك باشي أدامشي الجنة ليتني وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فضلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه nanu hagu aka ba mutum sai ce ina ma ya mutu kawai yanzu ina ma ba a ba shi ba ya ce su kama shi su je su dukunkune su su a wutar jahannama Allah ya kare mu Allah za a rataya masa kuma a wuyansa wa kullu insani wa kullu insani kitaban kafa bi nafsika al hasiba gashi nan a wuyanka ayyukanka kawai ka karanta da kanka za ka gane ko ka iya karatu ko ka iya ba za ka yaran nan idan an gama wannan kuma sai ta masu aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta aljanna akwai haye siradi kafin a je wuta ko aljanna wannan kowa gwargwadon ayyukansa zai wuce shi kawai wai minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya bi ta kan siradi kafin ya tafi ya tafi aljanna ko wuta wanda zai tafi wuta daga kan siradin ne zai zame sai ya tafi wutar jana mai tafi a janna kuma sai ya haye wani ma bai san ma lokacin da ya haye wani da kyar shikenan sai sai ya tafi To da sirati wata gada ne akan doron wutar jahannama wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannamin fa musallamun najin wa akharu muhmalu wani ya haye wani kuma ya fada wutar jahannama so kowa makoman sai ta zama biyu aljanna da wuta fariqun fi jannati wa fariqun fi sayyid a cikin aljanna akwai ni'ima wanda ba ta iya misaltuwa ma la ainu ra'ad wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kunnen ka bai taba jin irin wannan ni'iman ba idan ka bai taba ga bai taba darsuwa maka wa zaka samu wuta kuma akwai azaba na ma wanda ba ta misaltuwa domin zafin wutar jahannama ya ninka na duniya sau saba'in kuma yana wanzu Allah ce na rukun hazi yuqidu banu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam qalu ya rasulullah innaha lakafiya qala innaha fuddilat alaiha بتسعة وتسعين بستة وسبعين بستة وستين جزءا بتسعة wutan da ake kunna a duniya yanki ɗaya ne sun yanki saba'in na wutan lahira sabai suka ce to ai ta duniyan mata isa ya ce ai an ninka ta lahiran nan an fifita ta a kan ta duniya sau ninki 69 ninki 69 ko a ta duniyan na aka sa mutum ya shiga uku to sai mu ya kokarin yayi ayyukan da za su kai shi aljanna ya nisanci ayyukan da za su kai shi wutar jahannam rukuni na shida shine imani da kaddara duk abin da Allah ya kaddara shi yake faruwa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komi kaddara ne kawai duk abin da ya same ka kulla kullama asabaka lan yakun li yuqdaka wa kullama qadaka ya kulle li yusibaka ka sani duk abin da ya same ka dama bai same ka ne abin da ya kuskure kuma an kaddara dama ba kaddara zai same ka so za ka dama ba zai same ka abin da ake cewa imani da kaddara shine ilmul lahi bi wa kitabatu fi lawhil mahfuz ilmul lahi bi shay'i qabla wuqu'ihi wa kitabatu fi lawhil sanin abu cewa Allah ya san duk da zai faru kafin ya faru kuma ya rubuta a lawhil mahfuz lam tara anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika alallahi ya yasir Allah ya rubuta a lawhil mahfuz kuma ya san abun kuma mai sauki ne wajen Allah ta'ala kuma da ganin damansa abun zai faru kuma shi yake halittan abun ma suna ba guda hudu ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqdim yadda kan abu ya faru Allah san zai faru yadda rubuta a lauhil mahfuz yadda da ganin damansa ne kuma shi ya samar da abun shikenan an gama kufiyatil aqlamu wa jaffati suhuf to ba mutum bai sa ya canja ma sai dai ta addu'a addu'a tana canja kaddara don addu'a ita ma kaddara ne amma zuwa wajen bokaye bai isa ya canja kaddaran Allah yin wasu tsubbace tsubbace ko wasu dabaru ba za ka iya kaucewa kaddaran Allah sai dai idan ka roƙi Allah ta'ala to zai iya canja maka wata masifa ta zama alkhairi so da ya zo a hadisi la yaruddu alqadara illa addu'a ba mun da mai da kaddara sai addu'a to addu'an ita ma in Allah ya kaddara maka ita ne za ka yi ko in Allah ya kaddara amsa maka ne zai amsa maka ita maka wannan aiki ne saboda haka mu yi imani da kaddara duk abin da ya faru Allah ne ya kaddara shi in bala'i ne Allah ne ya kaddara shi kuma shi zai iya yi shi ni'ima ne Allah ne ya kawo shi ba mai iya turewa sai mu ce gode wa Allah ta'ala bisa ni'imomin da Allah ya kaddara masa ya roƙi Allah ta'ala ya yi masa dukkan wata masifa da Allah ya kaddara masa idan mutum ya haka shine ya zama mumini da imani da Allah subhanahu ta'ala kamar yadda na faɗa abin da ya shafi magana akan tauhidi magana ne mai faɗi sai dai mun cancanci wasu muhimman abubuwa ne muka yi bayani a kansu Ubangiji ta ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah gyara mana tauhidin mai kare mu da duka abin da zai gurɓata mana imanin mu ko raunana mana shi wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fadilatu sheik Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa eh, in kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya ba mu ikon aiki da wannan nasiha da muka saurara muna fata Allah madaukakin sarki ya sa wannan shine sanadiyar tsiran mu ya kuma ba mu ikon aiwatar da dukkanin abin da shari'a ta nema mu aiwatar dangane da tauhidi eh, saboda kurewar lokaci an kusa kiran sallah za mu karanta takaitattun tambayoyi domin a ba da dama ga yan uwa kowa ya koma inda ya fito mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam menene hukuncin saka Lexa na wanke gashin kai wanda yake sa gashi laushi kuma ya yi shara-shara menene hukuncin sa shari'a bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan bana ji akwai matsala mun sha amsa wannan tambayoyin shi wannan rilazan ba yana canja halittar Allah yana sa gashi ne ya laushi ko ya sheki ko makamancin wannan don adam ana buƙatar gyara jikinsa hatta man da muke shafa a jikinmu a yana gyara mana fata mu so gyaran fata daban ko gyaran jiki daban canja kuma jikin daban gashin nan da yana nan a gashinsa bai canja wani kala ba jikin mutum ya shafa mai yana nan a jikinsa bai canja kala ba amma abin da kana baki zai mai da kai fari ko gashin ki na fari ya koma baki wannan shine abunda da aka hana amma abunda zai sa yayi laushi ko ya ƙara ƙarfi ko ya ƙara baki dama baki ne wannan ba a hana mata su amfani da wannan ba na'am tambayar ta biyu tana cewa malam ne na yi noman masara sai na ajiye buhu hudu domin ina da bukatar kudi a gaba sayar sai kuma na ji an ce baya halasta a ajiye hatsi to malam menene hukuncin haka ana ajiyewa lokacin da ba a ajiyewa hatsi shine lokacin da ake yin wan hatsi shine zuwa hadisi la yahtaju illa khadiun ba mai ajiye abinci a lokacin tsadansa lokacin da ake neman sa harisa shi ce mai sabon Allah amma in lokacin yana nan a balawun yana nan ɗan kasuwa manoma suna zuwa su siyar to in ba mai sayan kuma a ajiyen to su wa dai siya sannan an ce idan ka noma masaranka dole sai ka fidda ta ka yanzu to kila lokacin da zaka sayar lokacin bai da tsada ba zaka ci riba ba sai nan gaba ne zaka ci riban noman ka ai za a daina noman kenan to in ba a ajiya za a daina noma a daina noma ko yunwa ne za ta shigo cikin al'umma ko da ka ya halatta mutum ya sayi amfanin gona ko wake ko gero ko dawa ko masara ko shinkafa saboda in yayi tsada ya sai da shi haka nan wanda ya noma zai iya ci gaba da ajiye shi sai yayi tsada ya sayar a lokacin ba yunwan abincin ake ba wai ana zuwa kasuwa a neme shi a resa ba ne amma in an je kasuwa in an nema masu so su ci suna resawa to a lokacin ka kuma haramun ne ka siya ka ajiye kuma in ka ajiye ma wajibin ka ne ka fito da shi ko da na noman ka ne in dai ana zuwa kasuwa a nemi wanda za a ci za a siya a ci ba a samu ba to a yanzu a halin da muke ciki mutum zai iya siya don ba a kai wannan laluran ba zai iya siya ya ajiye in ya yi tsada ya siya kuma ajiye amfanin gona baya kawo tsadansa kamar yadda rashin ajiye shi ba a kawo arhansa sai galibi ma in an ajiye da yawan ne ma yake arha in ba in ba ajiye shi ba can da damuna kuma ya yanke to nan ne yake tsada na'am uh, wani mai tambayi ta ce malam Allah ya kara imani da tsaro da kariya menene uh, hukuncin mutum idan ya yi mafarki zai yi wanka to idan zai yi wanka menene dalili in kuma ba zai yi ba menene dalili ai wanka idan mutum ya yi mafarki har mani ya fito masa wajibi da yi wanka dalilin da zai sa yi wanka shine manzala sun ce alma'u min ma idan mutum mafarki ruwa ya fito to dole sai ya sa ruwa a jikinsa shine ainihin sai yi wanka saboda haka janaba ta kama shi ko duk malamai sun jima'i akan wannan babu sabani in mutum ko namiji ko mace duk wanda ya mafarki namiji ya mafarki yana saduwa da mace kuma ya fita mani sai yi wanka mace ya mafarki tana saduwa da namiji ko mani ya fita mata sai ta yi wanka kamar yadda un umm muslim ta tambayi manzala ta sama ta lullube fikanta ta ce ya rasulullah wahal alal mar'atin gusulun izara al misla ma ya rajul ya rasulullah mace za ta iya wanka in ta da irin abun da namiji yake gani tana nufin in yayi mafarki in yi mafarki manzala ya ce na'am izara a ma eh in ta ga ruwa in ruwan mani ya fito mata za ta yi za ta yi wanka babu sabani a tsakanin malam na'am da wani tambayar ce malam da Allah kara mara bayani dangane da kirifto saboda ta ga da dama daga cikin mata sun wato raja a cikin wannan harka mace za ta ɗauki atm kat nata ta bayar in an gama harkar sai a bata dubu ɗaya ta shin malam wannan ya halasta